ta buƙaci magoya bayan jam'iyyar su da 'yan kasuwa da su dage da addu'a da kuma su fara yin azumi dangane da kuma dosu buƙatu wanda suka faɗa suke buƙata a yi musu kana a gefe guda ɗaya kuma masu haramu idan mu koma jihar nan ta zamfara dukkan alamu da an tabbatar da cewa dai ƙwace mulki daga hannun pdp na ya riga da ya gama tabbata domin yanzu yanzu mataimakin shugaban apc na ƙasa ya yi wani zance wanda dai dole in ka za ka fuskanta za ka san kai tsaye ga inda aka dosa. masu mu za mu so dai ku gyara zaman ku tsab domin jin irin cikakkun rahotannin da muke ɗauke da shi ba kanin labaran nan da muka muku amma kafin nan dan Allah muna nema ku da idan wannan shine shugabar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa kana kuma ku danna mana lakin mu ma domin ma kan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙuna ta da kuma neman ku rahotanni da ɗumuɗumin su. wasarar ga cikakken rahoton jam'iyyar apc da ta jihar kano ta buƙaci ɗaukacin memobinta da 'yan kasuwar da suka yi asarar dukiyar sakamakon rushe musu shaguna da gidaje da gwamnatin jihar ta yi da su fara azumi shugaban jam'iyyar na kano watan abdullahi abbas a cikin wani saƙon murya ya buƙaci da su yi addu'a tukuru domin nuna godiya ga nasarar da jam'iyyar ta samu nasara a kotun ɗaukar ƙara a ranar juma'a Sakon nasa na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnan jihar Kano watakan Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NPP ya yanke hukuncin kalubalantar hukuncin kotun ɗaukar ƙara a gaban kotun koli. Kana kuma dai da kiraye-kiraye wanda manyan ƙasa suka dinga yi akan cewa a shiwaju Jugola Ahmad Tinubu na amfani da wani dama ne da kuma taunawa Dr. Abdullahi Umar Ganduja asiri wanda aka yi. A wata sanarwa dai mai ɗauke da sa na babban sakataren yaɗa labaran South Kansinusu Bature da Wakin Tufa. gwamnan ya ce ya umarci lauyoyinsa da su ɗaukar ƙara kan hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yanke kadalin kuma ya ƙara cewa yana da ƙwarin gwiwa cewa kotun koli za ta sauke hukuncin da yardar Allah subhanahu wata'ala tun da fari kotun kotun sauran ƙararrakin zaɓe ta fara soke abba kabir yusuf hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta ƙara tabbatar da shi daga bisani hukuncin biyu sun haifar da zafin muhawara musamman a tsakanin masu sarhi kan al'amuran siyasa na yau da kullum da kuma manyan ƙasa da na sashen baki ɗaya haka zalika hukuncin ya haifar da cicci-kuci, da fargaba a tsakanin mazauna jihar dangane da abin da ake tunanin zai iya faruwa wanda hatta kai ga fara shirye-shiryen zanga-zanga da kuma kwamishinan 'yan sanda ya fito da martani akan wannan zanga-zanga wanda ake shirin yin ta da fatan mu da ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya samu da alkhairi To daga jihar Kano damun kuma ba mu tsallaka mu koma jihar nan ta Zamfara inda mataimakin shugaban APC na shiyar Arewa maso yamma wata kangaren Muhammad Datti ya ce nan ba da jimawa ba za su kwato nasarar jam'iyyar ta da ta samu a zaben jihar na Zamfara. A rahoton wanda a gidan jaridar nan na Daily Trust ya kawo ya ce Datti ya ce tsohon gwamnan Zamfara kuma karamin ministan tsaro wata kamfen Lamatawalle zai kwato kujerarsa ta gwamnan nan ba da daɗewa ba. mataimakin shugaban apc ya ce hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yanke ranar juma'a ya ƙara musu ƙwarin gwiwa da hangen nasara kan sakamakon da zai biyo baya idan ba ku manta ba dai a ranar juma'a da ta gabata kotun ɗaukar ƙara ta rushe nasarar gwamna dauda lawan na jam'iyyar pdp a zaben da aka yi a watan maris hakanan kuma ta ayyana zaben gwamnan jihar zamfara a matsayin wanda bai kammala ba kana kuma ta umarci hukumar anec da ta shirya sabon zaɓe a ƙananan hukumar har guda uku a wata sanarwa da kakacin apc na arewa maso yamma malam musa mai lafiya mada ya fitar mataimakin shugaban jam'iyyar na shiyar da ya yaba matawalli bisa wannan nasara wanda ya samu ya kuma bayyana nasar da mutawallai samu a kotun ɗaukar ƙara a matsayin babban cigaba a ƙoƙarin ƙwato haƙƙinsa na kujerar zamansa gwamnan jihar zamfara a cewar sa wannan nasarar ta tabbatar da ƙorafin apc kan nasarar da jam'iyyar pdp ta samu a kotun sauraron karakin zaɓe kamar yadda gidan jarida na najeriya ta wasu ƙara tabbatar mana da wannan rahoto kazalika datti ya ƙara bayanin cewa hukuncin kotun ɗaukar ƙara wanda ya tabbatar da kuskuren kotun zaɓe ya ƙara nuna alamar zahiri cewa kotu ce gatan mara galihu haka kuma ya ƙara cewa duk kuma me zai faru a halin yanzu dai ba su yi ƙasa a gwiwa ba. To masu sauraron mu a nan ne muka kawo muku ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu. amma kafin nan dan Allah muna neman alfarmako da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko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 Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu da alkhairi ko ba mu lafiya da zama lafiya ƙasa ba ɗaya ba a jihar kanada ba kaɗai ba masu harin mu sai mu ji ra'ayin naku a shafin namu na kai ta kwana wato comment.